Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro Gazali Abdu Tasawa ne ke muku sallama da kuma barka da kasancewa da ku a cikin shirin safe. Wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, bayan kun sha labaran duniya daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa. A Najeriya ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yadda waɗansu suka rasa matsugunansu a jihar Katsina. Ina kwance ina bacci sai ta na ruwa sun kawo saman gado. Misalin karfe sha ɗaya da rabi suka fara ambaliya muka fito don neman ceto kuma ba mu samu ba gida ya rihe ruwa sun rufe gida. Za a ji ƙarin bayani. Taron koli na mata musulmi da ya gudana a birnin Jos a Najeriya ya tattauna matsalar tsaro da taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Kazalika za ku cewa Birtaniya za ta shirya taron ƙasa da ƙasa a ƙasar Kenya domin duba buƙatu na masu buƙata ta musamman. Muna tafar da ƙarin waɗansu rahotannin to amma duka waɗannan za zo muku ne bayan na fara sanar da ku halin da duniya ta waye gari. Deutsche Welle labarun duniya. Shugaba Donald Trump na shan suka daga waɗansu 'yan siyasar ƙasar Amurka dangane da yadda ya saduda a ganawarsu da shugaba Putin. Ƙungiyar tarayyar Turai da Japan na shirin saka hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya mara shinge a tsakaninsu a wannan talata. A ƙasar Cote d'Ivoire shugaba Alassane Ouattara ya ƙaddamar da sabuwar jam'iyyarsa. Wani wasu manyan 'yan siyasar ƙasar Amurka sun soki lamirin shugaba Donald Trump dangane da daɗin kai da masa dudar da ya nuna wa shugaba Vladimir Putin na Rasha a ganawar da suka yi a birnin Helsinki a daidai lokacin da 'yan ƙasar ta Amurka ke jiran su ga ya bayyana wa shugaba Putin rashin amincewarsa da katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Hatta ma dai daga ɓangaren jam'iyyarsa ta Republican. shugaba Trump ya fuskanci suka daga kausar lafazi, inda alal misali John McCain, ɗaya daga cikin shika-shikan jam'iyyar ya bayyana kalaman na shugaba Trump da ya yi a gaban shugaba Putin a lokacin ganawar tasu, da kasancewa abin kunya kuma mafi kaskanci, Da wani shugaban ƙasar Amurka taɓa nunawa a gaban shugaban wata ƙasa a tsawon tarihi. a ganawar tasu dai shugaba putin ya musanta zargin yin katsalandan a harkokin zaben ƙasar ta amurka na 2016 kuma ko baya ga kokarin kare shi da shugaba donald trump ya yi ya kuma bayyana shugaba putin ɗin a matsayin wani gwarzo kana ya bayyana buƙatar buɗe sabon babin hulɗa tsakanin ƙasashen su guda biyu shugabannin kungiyar tarayyar turai na shirin isa a wannan talata a birnin tokyo inda za su saka hannu kan yarjejeniyar kasuwanci maras shinge tsakanin turai da japan yarjejeniyar cinikayyar wacce aka yi wa suna jefta wato japan eu free trade agreement za ta kasance mafi girma da kungiyar ta eu ta taba cimma shugabannin kungiyar ta eu dai na bayyana wannan yarjejeniya a matsayin ta tarihi kana babbar amsa ga matakan da shugaba donald trump na amurka ke ɗauka wajen neman kare harkokin kasuwancin ƙasarsa. yarjejeniyar za ta kuma kasance wata babbar garaɓasa ga kamfanonin sarrafa kayan abinci na turai kasancewa ta tanadi soke kudin harajin fito na kusan illahirin kayan abinci da ake shiga da su daga turai zuwa japan inda daga nata bangare ƙasar japan za ta samu damar shiga da motoci a ƙasashen na turai ba tare da wata matsala ba a wani mataki na neman kaucewa faɗawa sabon rikicin kasuwancin iskar gas Ƙungiyar tare Turai ta gayyaci a wannan talata ƙasashen Rasha da Ukraine a birnin Berlin na nan Jamus domin cimma matsaya kan makomar yarjejeniyar jigilar gas na ƙasar Rasha zuwa Turai ta hanyar Ukraine wacce ke shirin kawo ƙarshe a ƙarshen shekara ta 2019. A cikin wata sanarwa da ya fitar kafin soma tattaunawar ta wannan talata, kwamishinan kula da harkokin makamashi na ƙungiyar ta EU, Maros Tvovic, ya bayyana buƙatar ganin an soma tattaunawa da wuri domin a cewarsa lokaci na ƙara kuracewa alhali tattaunawar ta kasance mai cike da sarƙaƙiya yi shekaru da dama kenan dai da kamfanin gazprom na ƙasar rasha da na wato nafto gas na ukraine ke shari'a da juna a gaban kotu kan aikin jigilar gas ɗin na ƙasar rasha zuwa turai lamarin da ya sayi kamfanin na gazprom na ƙasar rasha rage yawan gas ɗin da yake ratsawa da shi ƙasar ukraine zuwa ƙasar turai domin ɗaukar matakan da ma ɗaukar matakan wato samar da waɗansu sabbin hanyoyi na jigilar gas ɗin nasa zuwa ƙasashen na turai labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw a ƙasar cote d'ivoire shugaba alasan watara ya ƙaddamar a jiya litinin da sabuwar jam'iyyarsa ta rd wato rhdp a wani mataki na tunkarar zaɓukan da ke tafe da suka haɗa da na zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar jam'iyyar rdr ta shugaba alasan watara da ta edpce e ta alberto kuzmabri mai kujeru shida a majalisa da kowansu manyan 'yan siyasar kasar masu da'awar bin akidar tsohon shugaba marganyi ufot bonyi ne suka haɗe wuri ɗaya domin kafa wannan sabuwar jam'iyya ta RHDP. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba da umarnin kwaso zuwa gida 'yan Najeriya nan kimanin 200 da waɗansu 'yan damfara suka yaudara zuwa ƙasar Rasha da nufin samar musu da aiki ko kuma kwangila a waɗansu ƙungiyoyin ƙwallon kafa. Dama a ƙarshe suka cinci kansu a cikin mawuyacin hali a matsayin bakin haure a ƙasar. Fadar shugaban ƙasar ce ta sanar da haka a cikin wata sanarwa ta fitar a jiya Litinin. Yanzu haka da dama daga cikin 'yan najeriya na makale a filin jirgin sama na birnin Moscow. a wasu su suka tare a gaban ofishin jakadancin Najeriya da ke a ƙasar ta Rasha. To ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin shiga fagen rahotannin namu. Deutsche Welle Harkokin yau To a cikin harkokin namu na yau za a je ra'ayin masana kan yarjejeniyar ciniki ta Afirka da shugaba Buhari ya amince da sakan wato mata hannu. Kazalika za ku cewa a ƙasar Equatorial Guinea an shiga rana ta biyu ta zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin siyasa daban-daban na ƙasar da nufin shawo rigingimin da ƙasar take fuskanta. sannan za ku yi cewa isra'ila ta gabatar da tayin shimfiɗa layin dogo na jirgin ƙasa da zai wato karfaɗe ƙasashen gabas ta tsakiya to amma bari mu ɗauko tushen rahotannin namu daga tarayyar najeriya inda mutane talatin da takwas suka rasu a yayin da sama da gidaje tamanin suka rushe a sakamakon wuta ambaliyar ruwa da aka samu a wani dam da ke karamar hukumar cibiya a jihar katsina yanzu haka dai mutane da dama na neman mafaka gun 'yan uwa da abokan arziki kamar za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu yusuf ibrahim jargaba ya aiko mana daga katsina wannan ibtila'i dai ya faru ne sakamakon mamakon ruwan sama da aka kwana ana yi a garin najibiya da ke jihar ta katsina malam aliyu wani magidanci ne da gidansa ya rushe baki da ya min karin bayani kan yadda abin ya faru muna zannen ruwan sun ka zo da sun ka zo ta yamma sun ka hudo mu da mun ka fito da cikin ɗakuna mun ka zaka mun ka haye bedi mun ka ga bedin yaƙe ya ki daukan mu sai mun ka zo mun ka je mun ka zabura mun ka ruhi kofa da mun ka ruhi kofa mun ga an zo an sayayi an tushe sai mun ka taru gidan wannan jikan nau mun ka taru nan shi ma ruwan sun ka cika gidan Allah ya sare da mataimaka an yi mana gudunmuwa duk yawanci an ka ɗauki yaran mu ana ta tsallaka da su can gefe ita ma wannan matar ta ce suna cikin daki kwance da iyalinta suka tsinci kansu cikin wannan yanayi na mamakon ruwan ina kwance ina bacci sai ta na ruwa sun kawo saman gado misalin karfe sha ɗaya da rabi suka fara ambaliya muka fito don neman ceto kuma ba mu samu ba gida ya rihe ruwa sun rufe gida hadi allah ya sa dai abin ruwa suka yi ta shigowa ba mu hita ba sai can sai katanga ta haɗu ta nan sai shi kuma ya haye mai gidan ya yi sama ni kuma na hau katangar da zan hau in taka in yi sama sai ta haɗo ma da ta haɗo man sai na dawo cikin ɗaki ina a cikin ɗaki sai na sami kyaure sai na taka sai na hau to shi dai na rike ha Allah ya sa ruwan suka yi gaba har aka zo aka janye ni Dr. Aminu Waziri shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Katsina ya tabbatar da abkuwar lamarin da kuma ƙididdigar adadin rasa rayuka da aka yi a iftila'in sama da mutum 38 sun rasa rayukansu zuwa daidai yanzu da nake magana da kai an riga an yi iza mutum 21 sannan za a je a ɗauko mutum 17 da aka samu rahotanninsu a wani ƙauye da ke gaba sannan a can ƙetare da nijar kuma ƙauyukan mun samu labari akwai gawawaki can wa'inda aka ciro daga suma wannan madatsa wanda muke ƙoƙari kokari mu tantance iyakar yawan su ya zuwa yanzu jami'an mu na hukumar bada agajin gaugawa ta jihar katsina suna wurin tun da safe domin aikin ceto rai da kuma bayar da yanda fitar da yanda za a yi a ɗauke wa'inda kwata-kwata gidajensu suka rasa gaba ɗaya a yi masu matsugunni na wacin gadi. sai dai wasu na ganin akwai sakaki na samar da isassun magudanar ruwa don ba ruwan damar wucewa ta hanyarsa su kansu al'ummar garin na da sakaki ta hanyar yin gine-gine kan hanyar magudanan ruwa. Jihar Katsina na daga cikin jihohin da suka yi fama da ibtila'in ambaliyar ruwa a Najeriya. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya. To a Najeriya, babban taron koli na mata musulmi wato na Form 1 karo na goma sha takwas wanda ya gudana a birnin Jos na jihar Filato. Ya tattauna batutuwa da dama da suka hada da matsalar tsaro da kuma wato ta taɓarɓarewar ilimi da ake fuskanta a Najeriya. wakilin abdullahi mai dawa kurgu ya ci zaman taron ga kuma rahoton da ya aiko mana daga jos mahalarta taron sun danganta yawan tashe-tashen hankula da ke auku a sassan ƙasar nan da ƙarancin ilimi da ke akwai tsakanin wasu matasa a najeriya dr sumayya hamza ita ce jami'ar hulɗa da jama'a na ƙasa na wannan ƙungiya kuma ta yi ƙarin bayani kan wannan matsala muna da matasa wayanda ba su da abin yi wasu sun bar karatu au saboda ba su ci ba an saukar da su ko kuma iyaye ba su da halin biya musu ko kuma sun shiga wani hali na shaye-shaye ya zama da suka karkace daga inda ya kamata su ci gaba da karatunsu to irin wa'annan matasan bayi da wahala idan wani ya zo ya yaudare su nan da nan sai su bi so yana da kyau mu fuskanci wannan lamari na zauna gari banza da muke da su a cikin gari idan kuma makarantar ne ya gagara ba kowa sai ya je makaranta ya samu satifiket ba za a iya duba musu hanyar sana'o'i inda za su taimaki kansu taron mata musulman wanda ya samu halartar mata mabiya addinin krista ya karfafa kira game da matakai da suka dace wajen ingantuwar rayuwar al'ummar kasa kana ya nushe gwamnati a matakai daban-daban cewar maimakon kashe makudan kuɗaɗe wajen wasu al'amuran ƙasa kamata ya yi batun samar da ilimi ya kasance kan gaba sheikh khalid aliyu shi ne babban sakataren kungiyar jama'atin nasarar islam a najeriya kuma ya gabatar da kasida a taron inda yake cewa makarantu sun sukurkuce malamai ba a biyan su babu kayan aiki babu komai kuma kasafin kuɗin ƙasashen duk duniya baki ɗaya kaso mai tsoka ya fi a ilimi matukar gwamnati ba za ta zo ta sa hannu ba to dole muna cikin damuwa a bangare guda kuma na'ibar amira ta wannan kungiya ta mata musulmai a jihar plato ta ce ko bayan wannan zaman taro da su ci gaba da daukan matakai na zahiri na ganin cewar sha'anin ilimi ya inganta a najeriya da zuma rage aikata mayagun laifuka tsakanin al'umma suna sunana binta hassan hussaini ai rashin ilimi wato ya fi hauka wayar magani saboda jahilci shi yake sa mutum ya aikata abin da zai yi nadama na har abada amma mutumin da yake da ilimi sai ya yi tunani ya yi tunani ya yi tunani kafin ya aiwatar da abu don haka idan aka ilmantar da su yara matasa to idan suka tashi da ilimin ko ce aka ce muku je kuku kaza sai su ce a ah, to ina ɗanka ina ɗan wanka ina waye za ka ce mu muje je a wannan ilimi kenan malata wannan taro baya ga tattaunawa kan matakai na magance matsalar tsaro a najeriya sun koka kan batutuwa da dama ciki har da karancin ilimi tsakanin yara mata da buƙatar ganin mata na sama wa kawunansu hanyoyin dogaro da kai a rayuwa kazalika yadda ya kamata mata 'yan najeriya da ke makarantu ciki da wajen ƙasar nan su riƙa ba da fuskanta ga ilimin kimiyya da fasaha don ganin ana damawa da su a sassan duniya daban-daban abdullahi mai da kurgui dw hausa daga jos najeriya To a Najeriya 'yan kasuwa da sauran dillalan masana'antu sun tattauna kan alfanun yarjejeniyar ciniki ta Afirka ga kasar su bayan da shugaba Buhari amince ya sanya mata hannu. Akan haka ne Zulai Abubakar Kibiya ya tambayi Dr. Suleiman Lami, shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta Tari Ali da ke a jihar bacci yadda yake ganin alfanun wannan yarjejeniya ga 'yan kasuwar ta Najeriya. a ƙashin gaskiya dukkan waɗansu yarjejeniya da da kulla musamman a tsakanin ƙasashen afirka zai yi tasiri ne kawai idan har waɗannan shugabannin kasashe na afirka nan sun jajirce kuma sun zama cewa lallai damuwarsu shine ci gaba na tattalin arzikin ƙasashensu najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka wanda suke da karfin tattalin arziki kamar su kasan masar kasan su algeria su maroko amma sai a ga menene suke sarrafawa kamar najeriya ta tattalin arzikinta kusan cankam ya danganta ne ga misali arzikin man fetur da suke fitarwa kasashen waje. Wasu daga cikin 'yan kasuwar tarayyar ta Najeriya suna ganin wato abu ne da ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba musamman aka yi la'akari da cewa kasashen da za a aiwatar da wannan batu na cinikin bai ɗaya yawancin su suna da kamfanoni zaunannu ingantattu waɗanda har a Najeriya ɗin ma akwai yanzu kamar ƙasar Afirka ta kudu za ga tana da kamfanin sadarwa na MTN tana da gungun kamfanin Shoprite a jihohi daban-daban a Najeriya. Gaskiya bismillah in ba mun gyara matsalolinmu na tattalin arziki a kasashen Afirka ba. Mun fara dogara da kanmu ta hanyar abinci, ta hanyar asibiti, ta hanyar mm, wani manufacturer tattalin abin nan watan mm, sarrafa ah, manya-manyan kayayyaki na kamfanoni haka in ba an yi haka ba dukkan waɗansu yarjejeniya da aka yi ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da watakila gwamnatin buhari da daga farko ta ga cewa ko da sun yi ma ba zai yi wani tasiri sosai ba banda south africa din kusan yawancin kasashen afirka din nan fa dukkan abubuwan da muke sarrafawa a wannan ƙasa namu fa kawo mana ake yi. Kadara an zo an shiga wannan yarjejeniyar cinikin bai ɗaya duk da cewa um, Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ba za ta bigi kirji ta ce ga wani abu da ike e nata ne zaunan ne wanda take da tabbacin zai dawwama ba. Ya kake ganin abin zai shafi 'yan kasuwa? Kawai abin da za a yi shine gwamnatin tarayya ta ƙara musu tallafi kuma ta ƙara ba su abin da ake kira batu da ke kira enabling environment. Tabbatar da cewa an wadatar da wuta an wadatar da tsaro kuma an tabbatar da cewa 'yan kasuwa din nan gwamnati ta taimaka musu koda da ba su ne su inganta aikin zai da abin nan kayayyakin su yadda ko ina suka je a duniya da iya tsaya idan aka yi haka abu ne wanda za a yi ba a cikin shekara guda yawancin kasashen da suke irin waɗannan rijiyoyi na kamar misali EU da ake samu fa suna sarrafa duk wani abin da suke bukata a cikin gida Dokta Suleiman Lame shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Alidiki a jihar Bauchin, Najeriya. A firasu da Zulihat Abubakar Kibiya daga Najeriya nan gaba kaɗan zamu je ƙasar Kenya sai dai kafin nan bari mu ɗan da wannan. To madalla a karon farko Birtaniya za ta shirya taron kasa da kasa domin duba bukatu masu bukata ta musamman wajen damawa da su a cikin ayyukan ci gaba tare da samar da hanyar agaji a gare su. Sai dai taron na zuwa ne a daidai lokacin da rayuwar na ƙasassu ke fuskantar barazana. Kamar za ku ji wato a ƙasar Kenya kamar za ku ji ƙarin bayani a cikin wani rahoto da Abdulrahim Hassan ya haɗa mana. nan wani yaro mai suna nuruddin brighton kenan mai kimanin shekaru goma da haihuwa yana fama da rashin lafiya na tabin hankali a yankin nandikonti yanki mai cike da tsaunuka a kasar kenya tuni dai al'ummar yankin suka mai da nuruddin saniyar ware a matsayin annoba tare da nuna yatsa kan iyayensa a duk lokacin da wani bala'i ya afkawa yankin har ma suna barazanar ganin bayan nuruddin kamar yadda al'adunsu ya tanadar yawancin irin yaran da ake haifa da nakasa a yankin di ana yasar da su ne a shadda ko jefar da su a filin allah ta'ala har sanyi ya kashe su duk da cewa na kasar na hana nuruddin magana karara amma yana amfani da hannu wajen yin alamu magana da yake bukata da mahaifiyarsa maji sai Fatima ukunywa maji Mahaifiyar Juma kenan mai shekaru 58 da haihuwa ta kuma samu cikin Nuruddin ne tun tana shekaru 45 kacal. ta kuma bayyana wa DW yadda al'adunsu ya nemi raba ta da ɗan nata. I said even if it's bad or good it's my <laughs> child. So I started taking care of my child. Fatima tana cewa ina faɗawa al'umma ko da yana da kyau ko akasin haka jinina ne. Daga nan na fara ɗaukar ɗawainiyar yaro na da kaina amma dai mahaifiyata ta taimaka mini matuƙa. To sai dai sauran 'yan uwana na tambayar me yasa na samu ciki a wannan shekaru. Suna kuma nuna shakku ne game da rayuwar jaririn. na kaɗu matuƙa yayin da wasu ke danganta jaririn da maita wasu ma ko gidajensu ba sa gayyatar mu idan dai kana da yaro mai na ƙasa irin wannan. Wariya da al'ummar yankin ke nuna mahaifiyar Nuruddin Fatuma ya sa ta rasa kusan ilahirin dukkanin kawayen da ta taso da su. Nicholas Malungo shine shugaban makarantar da Nuruddin ke karatu. yana kuma ɗawainiyar zirga-zirga zuwa da komowar nuruddin daga makaranta zuwa gida Maulungu ya ce yana da kyakkyawar fatan ganin an sauya aƙida da ke tafiya a wannan yankin tare da fatan ganin an ƙarfafa gwiwar masu fama da ƙasa a yankin baki ɗaya. our education system in Kenya that uh, special needs learners especially those who are mentally challenged. Tsarin makarantun kasar Kenya na bukatar yara masu na ƙasa musamman ma masu fama da taɓin hankali. To sai da yawancin lokuta akan samu iyaye na burus da karatun 'ya'yan domin suna fargabar zuba adashin da ba kwashewa. Wani bincike da hukumar samar da bukata ta musamman a ƙasar Kenya ta gudanar ya nuna cewa kashi goma cikin ɗari da ke wakiltar miliyan hudu na adadin al'ummar ƙasar kenya miliyan 48 na ƙasar su ne to sai dai mahaifiyar nuruddin da sauran iyalai da ke fama da irin wannan matsala ta nakasa na fatan ƙasashen afirka su cima manufofi zai samar da tallafa jarirai da ake haifa da nakasa a taron da za a gudanar a kan masu fama da nakasa a ƙasar birtaniya rahoton abdulrahim hassan kenan yanzu kuma sai ƙasar equatorial guinea inda aka shiga rana ta biyu ta babban zaman tattaunawa tsakanin bangarorin siyasa daban-daban na kasar da nufin warware tarin matsaloli da ke hana ruwa gudu a kasar sai dai manyan 'yan adawa da shugabannin fararen hula na kasar sun shiga a dama da su duk da matakin sakin waɗansu fursunonin siyasa da shugaba Teodoro Obianga Ingema ya ɗauka. Muhammad Awal Balarabe ina ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba Teodoro Obiangema bazogo wanda ya ɗare kan karaga ta hanyar juyin mulki a 1979 ya tabbatar da ba da kariya da 'yancin tofa albarkacin baki ga duk masu halartar babban tattaunawar. Dama da ya tun a makon da ya wuce shugaba Obiang ya sanar da cewa zai sake fursunonin siyasa ciki har da 'yan adawa da aka kama 'yan watanni ba tare da gurfanar da su gaban kuliya ba. Amma kuma waɗanda aka saki ya zuwa yanzu ba su taka kara sun karya ba. Lamarin da ya sa wasu masu fafutukar kare hakkin bani Adama na Equatorial Guinea da suka samu mafakar siyasa a ƙetare suka ki amsa a goron gayyatar da aka miƙa musu saboda ba su da tabbacin za a kare lafiyarsu. Tutu Alicante da ke gudun hijira a Amurka ya danganta ma dai taron da na shan shayi. Wannan shine karo na shida da ake tattaunawa ta ƙasa. Ya kamata mu tambayi kanmu, me tattaunawa ta biyar da ta hudu da ta uku suka haifar ya zuwa yanzu idan aka tambaye mutane da suka halarci waɗannan tarurrukan ko da yaushe cewa suke ba tattaunawa ba ce amma bin yarima ne a sha kiɗa. Sai dai a nata ɓangaren gwamnatin Equatorial Guinea tana ci gaba da lalubo hanyoyin kawo ƙarshen mayar da ita saniyar ware da ake yi a duniya sakamakon rashin mutunta mulkin demokuraɗiyya. Tuni ma dai cikin shekaru hudun da suka gabata, ta yi nasarar shiga cikin ƙungiyar ƙasashe da ke amfani da harshen Portugal duk da cewa spaniyanci da faransanci ne suka fi ƙarfi a ƙasar brazil na samun waɗanda suka goyi bayan wannan mataki bisa sharaɗin equatorial guinea ta mutunta hakkin bil'adama da na faɗin albarkacin baki tare da soke hukuncin kisa a ƙasar sannan kuma ta mayar da ƙasar kan tafarkin demokradiyya amma kuma Huawo Paolo Batalha na ƙungiyar Transparency International ya ce ba wani ci gaban da aka samu a waɗannan fannoni a Equatorial Guinea. gigantesco uma prova de que har yanzu ana halin kama karya sannan kuma alkawuran da equatorial guinea ta dauka na mayar da kasar kan tafarkin demokradiyya bata fara sauke su ba ya kamata a kasashen duniya musamman ma dai al'ummomin kasashen da ke amfani da harshen portugal su dauki mataki akan wannan batu saboda bisa ga dokokin kungiyar sai idan ƙasa ta ƙarfafa tsarin demokradiyyarta sannan a amince da ita amma ba haka batun yake ba. Shi dai shugaba Obiyange Bazogo ya nemi amfani da matalautan ƙasashen Afirka renon Portugal wajen cimma burinsa ta hanyar ba su tallafi. Rahoton Muhammadu Awul Balarabe kenan yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya inda a wani sabon yunkuri na neman buɗe sabon wato shafin alaƙa tsakanin ƙasashen Larabawa da Isra'ila kasar Isra'ila ta gabatar da tayin shimfida layin dogo na jirgin kasa da zai karfaɗe ƙasashen gabas ta tsakiya. Wakilin ma a yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya zariya ya da ƙarin bayani a cikin wani rahoto daga birnin alkahira. A ganawar da ya yi da 'yan jarida a yayin da yake fayyace yadda shirin zai kasance, ministan sufuri na isra'ila isra'il katsa wanda ya ambaci wannan shirin da layin dogo na zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya ce shirin na daga cikin ayarin shirye-shiryen neman tabbatar da dawamaman zaman lafiya a gabas ta tsakiya wanda gwamnatin shugaban amurka trump ke zumuɗin aiwatar da shi da ake wa kirari da yarjejeniyar karni ya ce ina niyyar aiwatar da layin dogo na jirgin ƙasa tun daga isra'ila har sai ya dangana da ƙasar saudiya a ci gaba da shirye-shiryen tabbatar da yarjejeniyar karni mun tattauna kan wannan shirin da masu ruwa da tsaki kan batun kuma gwamnatin shugaba trump ta zaƙe dangane an aiwatar da shi sau da ƙafa kamar yadda yadda jiragen mu na sama suka fara ratsawa sararin samaniyar ƙasar saudiya haka za a ga wannan layin dogon na ratsawa zuwa sauran kasashen yankin gulf ta kasar ta saudiya a yanzu haka mun yi nisa wajen aiwatar da wannan aikin ta katafaren layin dogon na jirgin kasan da da zai dinga jigilar hajoji da mutane a yankin gabas ta tsakiya an tsara zai taso ne tun daga filin jirgin ruwan haifa na kasar isra'ila da ke gabar teku yadda hannu guda na layin dogon zai ratsa ta garin jinin na falasdinawa ya zarce har zuwa yankin gaza kana ya dangana da kasar masar a yayin da shi kuma ɗaya layin zai ratsa ta kasar jordan kana ya keta kogin bahar maliya don ya isa zuwa ƙasar daular larabawa kana ya zarce har sai ya dangana da filin jirgin ruwan birnin da mam na ƙasar ta saudiya duk da cewa kasar saudiya ba ta da wata alaƙar diflomasiya tsakaninta da isra'ila sai dai tun bayan da sarki salman ya ɗare kan karagar mulki ya kuma naɗa ɗansa muhammad bin salman a matsayin yarima mai jiran gado kuma ministan tsaron ƙasar ta saudiya ake samun ɗasawa tsakanin masarautar da isra'ila bayan an yi shekaru ana zaman 'yan murna yadda hatta a watan disamban bara sai da shugaban rundunar sojin ƙasar ta saudiya da ya murabus anwar rushidi ya ziyarci ƙasar ta isra'ila kamar yadda ake tsegunta cewa shi kansa yarima mai jiran gado na ƙasar ta saudiya muhammad bin salman ya gana a asirce da jami'an ƙasar ta isra'ila tuni dai falasɗinawa ke yin allah wadai da wannan shirin da suke cewa wani sabon yunkuri ne da shugabannin larabawa ke yi na neman sajewa da isra'ila da kuma yunkurin da ake na shirirantar da batun kafuwar ƙasarsu ta falasɗinu a yankunan da isra'ila ta yi kaka gida kansu mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar to ƙarshen rahotannin na miki na lokaci Madalla yanzu kuma sai maimacin waɗansu daga cikin labarin da kun saura kun ce waɗansu manyan 'yan siyasar ƙasar Amurka sun soki lamirin shugaba Donald Trump dangane da yadda ya sadu da a gaban shugaban vladimir putin na rasha a ghana wadda suka yi a birnin helsinki a daidai lokacin da 'yan kasar ta amurka ke jiran ga ya bayyana wa shugaba putin rashin amincewarsa da katsalandan ɗin da kasar rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na 2016 kazalika za ku cewa shugabannin ƙungiyar tarayyar turai na shirin a nan gaba kaɗan a yau talata gudanar da wani taro a birnin Tokyo inda za su saka hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen Turai da kuma Japan. To a sauraro a duka duka na maka zo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Usman Shehu Usman da ya tsara shirin. misali Abdu Tasawa da na gabatar muku da shi nake cewa mu yi lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bon na tarayyar Jamus. thank you Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima, da misalin karfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, akan mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas, da mita ashirin da biyar, kilohertz